Masaurare kanmu da warhaka sashen Hausa ne Studio Kalangu ya so gabatar muku da labarin sana Hausa tare da ni Arimi ga kanun labarin. An soma gasar Grand Marathon na Tenere a ranar Lahadi da ta gabata a jihar Agadez kusan masu tserere ɗari ne suka halarci wannan karo na hudu za ku ji ƙarin bayani a cikin labarin. Hukumar ƙasa da ke kula da kare hakkin bil adam ta bayyana sakamakon yanayin hakkokin a adam a Nijar na shekarar 2022. Shugaban hukumar ya taɓo batun al'amarin da ya faru a Tamu a watan Oktoba. Ƙarin bayani a cikin labarun. A ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman za mu gano cibiyar taimakon yara masu fama da nakasa da ke garin Gaya. A safiyar yau a rana ta hudu na kokowar Difa 2023 yau 'yan kokowa goma sha shida suka yi saura masu rai doso na da hudu yamai na da hudu maradi na da uku tawa na da biyu tilaberi na da daya zandar na da daya agadas na da daya difa bata da ko guda yan kokowa uku na maradi su ne aibo hassan dala abani da musa abdullahi har yanzu suna tsaye don lashe takobin kasa bayan sun fidda shahar difa kan hanyar su tun jiya haduwar ta biyu ta kasance tsakanin agadas da tilaberi da suka tashi biyar da biyar. 'Yan kokowa biyu masu rai su ne Sulai Dauda na Agades da Anas Amadu na Tilaberi su ma a tsaye domin lashe takobi. Maza da mata masu tserere 815 sun halarci gasar karo na hudu na Grand Marathon na Tenere a ranar Lahadi 25 ga watan Disamba a jihar Agades. A cewar Agdal Waisan mai gabatar da shirin lokaci ne na gamsuwa da nasara ga wannan karo na shekarar 2022 lokacin da ya hira da Anise Karim. Mun samu mutane 815 sai dai a wannan karo mun rubanya tarihi saboda wanda ya lashe gasar a karo na uku a shekara 2019 shine kuma ya kara sake lashe gasar a wannan karo na hudu. Sau biyu kenan a jere yana lashe gasar. A bangaren mata ma wata mata ce 'yar Benin ta samu lashe gasar ita ma a karo na biyu jere kenan. Kowane ya samu tukuci na jika 500 wanda a jimilla su ne suke miliyan ɗaya. Bangaren tsaro ba mu samu matsala ko ɗaya ba. Gaskiya na yi matukar gamsuwa saboda a karo na farko ne da muka samu 'yan wasa masu tsero da yawa da suka zo. Wannan sabgar ni gaskiya na yi matukar gamsuwa. Moi personnellement je suis satisfait. Hukumar kare hakkin bil'adam CNDH ta gudanar da wani taron manema labarai inda ta nuna rahotonta na shekarar 2022 wanda a ciki akwai yawon bincike tabbatarwa da kafa hujjoji da suka shafi abubuwan da suka faru a ranar 24 ga watan Oktoba na shekarar 2022 cikin karamar hukumar ta a garin Sayi. Ya bayyana mutanen mutanen gari goma sha ɗaya suka rasa rayuwarsu 25 suka ji rauni. Karin bayani ta bakin Alhaji Matimu Musa shugaban ya yashi lokacin da ya hira da Asma na Shina. abin da muka gano da lalle an yi attack an kashe 'yan sanda a wurin su sojoji eh, jami'an tsaro sun bi 'yan ta'adda kuma sun hake su daga sama daga drone an ga sinihi city door fayaji kayan da suka sata da suka yi attack suna aje kayan nan aka zo aka halbe su aka halbe su aka kashe mutum shida mu lokacin da muka je bincike ha an yi jana'izar su don ba mu iya ce muku ke su ne yan ta'addar ne ko ba yan ta'adda ba ne eh, amma dai mun san a can wurin da aka kai harin to a wannan lokacin ne aka ɗauki su su shida baya gare su akwai guda da ya ji mu gidan likita na tamu ita ya rasu don shi ya kai mutum bakwai da suka rasu a cikin rijiyoyi mun je mun bincika duka rijiyar da ya kamata a bincika mun bincike ta gawa biyu aka ɗauko gawa nan biyu su ma ba wani halin bindiga ya kashe su ba rishin iska ya kashe su kuma cikin mutum 25 da aka kawo likita nan ya mai biyu suka rasu sha ɗin kenan to su kenan A daren 25 zuwa 26 ga watan Disamba mazaje da makamai a hannu su shida da ba san inda suka fito ba kan babura uku suka sace motar wani inji Aliyu Modi magajin garin karamar hukumar Imanan. A cewar shi wa'annan mutanen sun so su sace motocin ofishin magajin gari ne da kuma motar ɗaukan marasa lafiya da ta likitar bankoku lokacin da ya hira da Saidi Abdu Lahadi ne bayan sallar magariba zuwa lisha'i waɗansu masu motuna uku da suka kai su shida suna bisa motuna da bindigoginsu suna neman makullan motocin meri da makullan motar ɗaukar mara lafiya ne sun tabbaye waɗansu da suke ciki masallacin sun hal da su suna tunanin makullan motar suna su. sai suka je a asibiti nan ma sun tarar da jami'an asibiti sun tambayi makullan motar ɗaukar mara lafiya ba su samu ba suka ga lalle ba su samu ba su wuce minti ishirin ba suka fita suka bi babbar hanya nan ne suka samu wani mai mota highlander suka dora masa bindiga ya tsaya sai suka fitar da shi daga cikin mota suka tafi da ita daga nan ba san inda suka nufa ba mun faɗa wa prefe ya sa sojoji har yanzu ba mu san abin da ake ciki ba Jiya Litinin jami'an tsaro na kasar Nijar Fan suka bayyana cewa sun kashe fiye da 'yan ta'adda arba'in lokacin yawon tsaro da aka gudanar cikin yanki iyakoki uku cikin da kuma cikin jihar Difa da kusan Chadi. Operation Emalobe 2 da aka soma yau da kwanaki da dama kan iyakar Nijar da Burkina Faso ya sa an samu sakamakon kamun moto ta da biyu na 'yan ta'adda da aka rugurguza su da 'yan ta'adda takwas da aka kashe. A sani cewa jami'an tsaro biyu sun rasa rayuwarsu shida suka ji rauni lokacin wannan yawon a cewar jadawalin jami'an tsaron a ranar 26 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Duk dai jiya Litinin 26 ga watan Disamba da aka soma taron tattaunawa na ƙasa don tantance yanayin abinci da abinci mai gina jiki da kiwo na shekarar 2022 wata dama ce ga masana na zana cikakken taswirar wurare da yankuna da ke fama da rashin abinci a ƙasar Nijar. Adamu Umaru na ofishin ministan aikin jinƙai lokacin da ya hira da Nana Hadiza Sun. Nan da kwanaki uku da yarda Allah za mu faɗa wa gwamnati a cikin ƙananan hukumomi nawa ne ba a samu cimaka ba da kuma waɗanda ya kamata a kai wa taimakon abincin. Saboda mun taɓa yin zama inda muka ƙididdige mutane nawa ne ba su samu abinci ba. Mun samu mutum miliyan biyu da 'yan kai waɗanda nan da watanni hudu suna iya ƙaruwa. Yanzu muna so ne tsakani da Allah duka waɗanda ba su da abinci a basu saboda kowa ɗaya ne a gurin gwamnati idan aka kai abinci a gurin sarakuna da magajin nan gari duk wanda aka saka a cikin wannan aiki ya yi saboda Allah ba wai don ɗanka ne ko ɗan uwanka ne ba za ka ɗauki abinci ka kai mishi. Ofishin Ministan Kiwon Lafiya ya soma kamfan shaushawar cutar dusa a satin da ya gabata a duk fadin kasa Cutar dusa cuta ce da mutum ke yi so ɗaya a rayuwarsa tana da kuma shaushawarta. So nawa ya kamata a yi shaushawar kuma wa ya kamata a yi wa amsar ta bakin Madam Ila Hadiza shugabar asibitin Bobiel lokacin da suka yi hira da Zainabu Abdu. So ɗaya ake yin cutar dusa a rayuwa amma wani bi kwayoyin cutar suna sauyawa so biyu ake shaushawar cutar dirsa ta farko a wata tara ta biyu a watanni goma sha shida na yaro ta biyun na sake yi ne in an ce kamfen shashawa kuma na ƙasa duka ne a yau a maka shaushawar bayan sati biyu a ce an fara kamfe dole ne ka yi shi a nan ƙasar Nijar shaushawar da ake sake yi ta dusa kaɗai ce in aka ce za a yi wa yara masu watanni shida shaushawa kenan akwai wata annoba ce amma amma muddin ba a bayyana wata annoba ba ba a yi wa yara 'yan watanni shida shaushawa daga wata tara ne zuwa watanni hamsin da tara ina kira ga al'umma da su bari a yi wa yaran su shaushawa domin kare su da cutar dussa. Duk daya akan cutar dusa ce da kamfan shaushawar da aka soma a fadin ƙasa. Wakiliyarmu ta doso na Hadiza Hassan ta yi hira da wasu uwaye da ke murna da wannan shaushawoyi. In ka kawo yaro a yi mishi shashawa ana kulawa da kai muna zuwa ana ba mu magani muna komawa gida. A lokacin damana maganin nan na masassara da ake dasawa bakin yara ni da nake bin su yadda ya kamata. Yara na ba su masassara ina kira ga mata in sun ga suna yawo su bari a ba wa yaransu da kake saye da kudinka ka samu a kas kenan ka amsa don jin daɗinka. a gaskiya sun mana tarbe da na zo ma aka ce yaro na in kawo shi a mishi kuka bai ma san lokacin da aka yi mishi ba Allah ya saka da alheri Allah ya kara musu kuma eh na saba yi musu allura ina musu in ce ana an ce ana allura ina kai yara na ana musu yanzu da na zo na zo ma bai da lafiya ne da na zo kuma naga ana yi sai na tambaya aka ce min eh ana yi sai na kai su aka mishi shekarar shi biyu an yi mishi shaushawar cutar dusa da kuma wasu 'yan magunguna sun ce na tsutsar ciki ne da na dundumi An soma taron al'adu na makarantun koyar da fasaha da al'adu EFAC karo na biyu a jiya da marece a jihar Zandar. Makarantu tara na jihohi takwas suka halarci wannan taron. na kwanaki takwas za su yi gasa uku a cewar gwani bulama abdurrahman mataimakin magatakardar ministan al'adu lokacin da suka yi hira da ali keita haɗuwar mu ta zandar ta mayar da hankali ne na haɗa masu kikira na duka cikin jiha su shiga gasa a cikin wasu fannoni kamar tatsuniya da wasan kwaikwayo da naɗa bidiyo abubuwan da ake son fitowa da shi a kai gare shi a wajen wannan haɗuwa shine kafa koyarwa da ba su sani ne da inganta kwarewar malamai da ƙarfafa jagoranci da ƙarfafa fannin koyarwa domin bayyana wa masu gasar tsakanin ɗalibai a shigar da su su shiga gasa ta waje. Akwai da yawan kwambala da ake shiryawa a cikin ƙasa da ma waje inda 'yan takarar mu 'yan wasa ba su huce cikin ƙasa kaɗai amma da zarar muna koyar da su a wannan fanni muna iya shirya ɗaliban su halarta har ma su ciwo muna tukuce a wajen gasa ta ƙasa da ƙasa musamman wasannin francophonie A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Hukumomin ƙasa da nufin tabbatar da ilimi suka amince da wata doka da za ta ba wa yara masu fama da nakasa damar zuwa makarantun boko, wanda shi ya sa aka buɗe cibiyar ayyukan zamantakewa da taimakon juna iskupsi ga kasinai na garin Gaya a shekarar 2019 domin wayar da kan iyaye kan su sa yaransu makarantu. Abdullahi Vincent Rafi'u shugaban Iskupsi ga kasinai lokacin da ya hira da Balkisa Ahmed Sidi. Da farko abin ya fara ne daga gare ni, saboda lokaci zuwa lokaci ina ziyartar makarantar kwartage ta biyu. Bana jin daɗin yadda nake ganin yara a cinkushe a cikin ajin makaranta ba su da wadata, wanda ko abincin da suke ci wani abu ne na daban mai wahala. To ina da wani aboki na ɗan ƙasar Spain da yake nan da na kwatanta masa lamarin da ake ciki daga nan ne muka ƙirƙiri ƙungiya na dafawa waɗannan ƙananan yara. Tun wata Oktoba 2019 ne muka fara ayyukanmu a nan gaya. Muna ɗaukar ɗawainiyar yaran da ke fama da matsalar rashin gani da abinci da sayo musu kayan karatu na makafi da koyar da su waɗansu ayyuka hannu yanzu haka muna da yara goma sha biyar da suke da matsalar rashin gani da muke kula da su da yara hudu kurame da wani malami ɗaya da bai gani na makarantar kwaratage da muke da ɗaukar su. To yaya ake jinyar wannan maras lafiyar? La prise en charge de ces enfants, c'est simple parce que waɗannan yara dama abu ne wanda muka runguma mu ne. Da safen iyayen yaran ne suke kawo 'ya'yansu a makaranta har zuwa karfe goma sha biyu na rana. Ana ba su karatu sai su sauka su zo su ci abinci akwai katifu su huta. Karfe uku na yamma sai a mayar da su a aji har zuwa karfe biyar na yamma iyayen su sai su zo su ɗauke su koma da su gida. Bayan wannan a hali yanzu mu kaɗai ne ƙungiyar ƙungiyar da ke dafawa yaran. Sakon da nake da zuwa ga iyaye shine na wayar da kai, saboda akwai da yawan iyaye har yanzu su gane cewa mai nakasa yana iya zama wani abu ba a gobe. Muna wayar da kai a bana da bengu. Mun ga iyaye da suke ɓoye yaransu. Muna kwatanta masu akwai yara makafi da yanzu sun zama malamai suke koyarwa. A shekarar bara mun kawo ɗansu yara na bengu a nan. Mun ga abu ne mai wahala da nisa mun kyale su a can muka tsara musu gungun wanda lokaci zuwa lokaci muna kai musu ziyara muna kai musu kuma taimako et là nous allons déployer une équipe de temps en temps qui va les rendre visite et leur apporter notre soutien Iyakacin labarin namu na yau kenan a nan muke ce muku ma salam sai ku tarbi Zainabu Abdu tare da labarin zabarmanci.